Thank you. Assalamu alaikum masu kalam da saurare barkamu da yau barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku dauke da labaran namu na Hausa wanda ni Sa'ad Ibrahim na shirya kuma zan gabata. Labaran namu na farko a 'yan kwanakin nan ne ministan da yake kula da harkokin mata da kara haƙƙin yara ya yi taro a nan majalisar dokoki tare da sa hannu Union European da Nations sun tattauna ne akan samun daidaito tsakanin al'umma ga dai ƙarin haske kamar haka abin da ya kawo mu yau abin da ake ce ma journée parlementaire mun zo ne mu wuni tare da eh, 'yan majalisa na kasanmu saboda mutane ne da suke kaman representant niger niger kaman duka eh, eh, magabata ne ko me ake cewa representant ne na 'yan kasa representant ne na 'yan kasa 'yan kasa ne suka tare suka zaɓe su suka kawo su cikin majalisa kenan nan dukkan nijar tana ciki shine nasarar ke ce nijar alminiyatur kenan muka gani yau eh, kaman shugaban kasa ya ɗauki matakai da dama domin a gyara eh, aiki cikin kasanmu kuma a gyara tattalin arziki da kwanci hankali a cikin kasa to kuma muka yi lissafi muka ga wannan tattalin arzikin da kwanci hankalin nan ba za su taba samuwa ba matsayin ba a tsaya ba aka bi ka'idodi da matakai da kuma eh, alƙawulla da gwamnati take ɗauka ko ya zama ta hanyar eh, eh, tsarin ƙasa da ƙasa ko kuma ta hanyar tsari na duniya baki da shine ake ce ma engagement international don kenan saboda shine muka ce to abinda ya kamata yau su 'yan majalisa su ne ƙasa ta zaba kuma su ne suke iya magana da bakin ƙasa kenan in suna iya magana da sunan 'yan ƙasa kenan ya kamata kuma su diba su gani su kare haƙƙin 'yan ƙasan nan kuma aka ce 'yan ƙasa ba a ce maza kaɗai ba kuma ba a ce mata kaɗai ba kenan mu abin da ya kama muna son eh, 'yan majalisa su ɗauki matakai kuma su ɗauki alƙawalin kare haƙƙin 'yan ƙasa baki ɗayansu maza da mata kuma bisa kan eh, adalci menene bisa kan adalci yau in aka ce ga proje za ayi ya kamata cikin furoshen na adiba a gani menene haƙƙin mata menene haƙƙin yara menene haƙƙin maza a ciki kowa a biya mishi haƙƙin shi daidai galgado kenan kowa an biya mishi bukatun shi amma muddin ana ta ci gaba da ayyuka ana mance mata baya ana ci gaba da ayyuka ana mance matasa mata kullum za a samu matsaloli kamar yanzu in kuka ɗauko fanni na eh, kwance hankali a cikin ƙasa idan kullum aka yi bincike akan kusan ana cewa kamar dan an yi rashin adalci ne tsakanin wanga eh, eh, kabilu eh, eh, eh, ko tsakanin waɗanga mutane ko tsakanin waɗanga saboda shi ne aka samu tashi hankali kaza to in aka kiyaye da fito da 'yan majalisa suka yi ƙoƙarin kulawa da takardun da suke shigowa hannunsu domin su yi nazari bisa kansu su ba da ra'ayinsu kuma su bi ka'idodi bisa kan alkawulin da gwamnati yake ɗauka wanda ake ce ma engagement ko su zama na cikin ƙasa ne ko su zama na fannin tsarin tahiyar duniya ne baki daya in suka yi yi la'akari da wannan kuma suka tilasa ma ma'aikatu na gwamnati cewa da sektor sektor in suka tilasa musu su bi ka'idan nan to insha Allah muna tamaha komi zai tafi daidai dangance da harkar tsaro a garin bani bango inda 'yan garin ko mace mazauna garin suka baro garin nasu suka dawo a nan babban birnin yami a unguwar da ake kira da cite diaspora ga dai karin haske dangance da wannan tafiyar a bakinsu daji zafi zan ya mun zafi ko ina ba mu gano ba shi ce da bangare walam wani lokacin rana an ka ji shi sun kai da nari da sun kai aiki wani guda da shi da ɗan uwa sun ka zo kasuwar mai da sai an ka kama isa banza an ka kawo zuwa an ka riƙe wani sa abin da sun kai ba to shi ke nan kukan قرننا دعانك كسيسكين جبع البنو نكو كان سنوك جواب يقوان كاميس أديب عبد الجارة من مقدر تلقى وسودان من زمابنا قولة أموميني كاجو داجي انت كسابة تقول لك شكرا ديب داجي كاجو جدا دخل إيكوك كوادات كو باك ودات wanda muka roƙon a gyara magana a gyara zaman wata alƙar gwamnati a bauta da ba mu daina da mun kuma da ba da an rike kawai ba mu gane ba da ta da bayan ban gudu dangance da ziyarar da magajin babban birnin yame ya kai a cikin kasuwanni daban-daban a 'yan kwanakin baya haka zalika a nan kasuwar turaku wato kasuwar dabbobi su ma shugabannin su sun tofa nasu albarkacin bakin dangace da haka gare karin haske kamar haka nan da ya fara zuwa nan turaku yawo mun gani zuna ya tambayi matsala matsala da kai buka mun gaya musu da farko dai mun ce mai wallahi matsala da an gare mu nan inda mana ya wara mu hanya ruwa ne kasuwan zai ce cap muna so a zo a taimake mu a gyara kawo latirociti a gyara hanyoyi in mota zo da bisa sai yana samu ya shiga ya sauka ya tafi na biyu wurin da za mu lodi shanu kasar akwai ɗanyi wurin lodi bai wurin lodin nan bai kata ya haza ya ya tsaya bisa gari mun kwatatawa duk abin da ya ce ya ce allah ya ana gyara sha ya ji daɗi haka na uku shine matsalar mu na wuta babu wuta yanzu barayi sun dame mu nan da dare duka karaje an zo an banye sanu ko an banye akuya ko an banye rago ka gane ku eh, na hudu matsalar ruwa muna so a taimako mu da ruwa in ka ga abin da akwai sato guda gare mu nan sai dai dan garuwa da suna zo suna dauko cikin gari suna kawo ana sha'i wannan sato dai bai ishirin a gane eh, na biyar shine muna so shikirte muna so a kama mun shikirte polisai su zo su kama muna sun ce in allah da yana bida a kawo muna komisariya nan ce in ba nan kasuwan ga babba duk inda kasuwa ke akwai komisariya amma nan jami'a da har yanzu ba a yi shi ba mun daɗe mun bide su an ce ana yi ba yi ba wanda an ka kawa ɗacin ga ɗacin komisariya nan nan kotun da duka da polisai ne amma yanzu ba mu gani polisai yanzu sabon wata mai zuwa sallah babba da yana zuwa in ba ga na ba kana da bisa sai ka zo a kawo adda a ce a tare ka a amshe shi to wannan kuka mu da shi ya amince ya rubuta ya ce ga Allah yadda na ɗauki wannan lalura so madalla masu kalam da saurare ku kafarce mu duka duka ana muka kawo karshen labaran namu a madadin waɗanda suka kama min da ni sa'ad ibrahim da na shirya kuma na gabatar nake ce muku ku tarbe mu gaba ɗauke da sabbin labarai mu ta lafiya